maximizing the operational capabilities of the Nigerian Army. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Yusufu Buratai ke magana wurin taron bita na kwana biyu kan samarwa sojoji makamai, wanda ya ce ka iya kambaba kazar-kazar ɗin rundunar wajen ci gaba da tunkadar kalubalen tsaro da ke ƙara kunno kai ke kuma canza salo a wannan lokaci kamar aika-aikar 'yan ta'adda masu wuta da ƙayar baya, 'yan aware da ma irin yadda 'yan bindiga daɗi ke karkashe mutane ba gaira ba dalili. saboda haka lalle ne duk wani irin hoɓasa da mu sojoji za mu yi ya danganta ne da irin ingantattu kuma isassun kayan aiki don soke nauyin da tsarin mulkin ƙasa ya ɗora mana wannan taro na sojoji na zuwa ne ƙasa da awa 24 da gwamnatin najeriya ta ce ta keɓe dala biliyan ɗaya don sayawa sojojin makamai kuma a halin yanzu babu matsalar tsaron da ta kai Boko Haram ɗaukar hankali. To ko wannan mataki ka iya kaiwa ga kawo karshen mayakan na Boko Haram? Tambayar kenan da naiwa shugaban kwamitin sojoji na Majalisar Wakilan Najeriya. Honorable Rimande Shawulu. Insurgencies takes a long time. Ta'addanci wani abu ne da ke ɗaukar dogon lokaci kafin a gama da shi. Bibi ƙasashe irin su Sri Lanka da ma wasu kasashen da ke kudanci da tsakiyar Amurka sai da aka ɗau lokaci mai tsawo kafin a magance wannan matsala. Ba wani abu ne da za a sa rai cikin shekara ɗaya ko biyu za a gama da shi kwata-kwata ba. Takes a long time. Duba da yadda a baya aka ware irin wannan maɗuɗin kuɗi don siyo makamai a sojoji. amma daga bisani aka waure wannan kuɗi na tambayi tsohon gwamnan mulkin soja na jihar kano kanar aminu isa kwantagora ko baya fargaban abin da ya faru baya ka iya kunno kai a wannan lokaci a ban da fargaba domin na san ko wanda aka sawo dole yanzu wasu sun tsufa, wasu kuma ya kamata a canza su to da aka samu wannan kuɗin na ce to alhamdulillahi za a ƙara inganta masu kayan aiki da za su ci nasara ni dai nawa shine cewa kuɗin a hange na ya yi kaɗan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.